rashin abinci sannan kuma ina son a sa su makaranta dukkan kuma wanda yake makaranta eh yanzu kira ke shekara nawa zan yi sha bakwai to yanzu alam misali a me faru a kuka samu kanku a cikin wannan hali ku kadai yara yanzu ga kannan kinan duka duka ina babanku ina ku. ta baban mu ta rasu baban mu da wata an kama shi da wata uku ita kuma ta rasu me ya sami ta ta mutu rashin lafiya ta haihuwa wata haifa a cikin ku wannan wannan yarinya mm. to waye rike ta waye ba ta nono wata makociya mace nan bayan ita ma ta haihu eh sai ta hada su da mace ta haifa ta ko namiji mace ce sai ta hada su da ta ba su nono eh to yanzu har yanzu suna shan nono a gurin makociya a'a ta yaye ta da ta haifa sai ta da miki da ita eh yanzu ke ya kuke kuke samun abincin da kuke ci da ke da waɗannan yaran ga su duka a ba bai zo ne shi aka yaye ki aka haifi wannan daga wannan sai wannan eh, ina son dai mahaifin ya dawo ya dawo eh. ya dawo daga ina daga britain din yanzu kin je shi daban da kije ki ganci ba wannan ku gaskiya na ne da yana nan yaya kuke kafin ya shiga prison kafin ya shiga prison yana kawo mana komai da komai wadda ba ku tana nan fa kafin bayan shiga baban kwamfarisin kun sami wani matsala a'a me take ita take yi muku komai aikin me take babar ta ku a'a babu komai ai kafin ya tafi barsin din dama da akwai dubu goma a ta kuma lokacin muna da kayan abinci to da ka ya dauke kwa wata uku kenan eh. da wannan kun san sana'ar da yake yi sana'ar me yake kafin eh, ya samu kansa a gidan yari dillanci dillancin filaye eh to kuma yanzu ga halin da kuke ciki wanda baban naku ya fito min kike so kuma a taimaka muku da shi baban ya fito yanzu kafin ya fito mai matsala ku da kuke so a taimaka muku da fito bayan mm. dai abinci sannan a sa ta makaranta ke a'a ke kin makarantar ne eh na yi ajin ki nawa a makaranta eh js3 yanzu ajin ki uku a makarantar secondary eh kina zuwa ko ba shekara ki nawa ba zuwa shekara da ɗaya ne dai da wata bakwai ne na so in ta mace da tunda ta mutu da sai ku dina makaranta gaba ɗayan ku eh. da duk kuna zuwa makaranta dukkan ku yaran nan eh. ke kafin ajin kina a makaranta wace makaranta kike yi ni hmm. ya sunan ki sadiya ajin kina a wace makaranta kike yi ni wannan nake juwayiriya islamiyya ce ko boko boko ce da islamiyya a ina take a tsallaken wannan ta to me yasa kika daina zuwa tunda babanmu ne shi ma ya shiga wannan halin sannan kuma ita ma mu ta gasu shi nan na daina zuwa ta ce sai an biya kuɗin makaranta kun gaya mai fa ya sunanka kai wace makaranta kake yi lajina lajina ajin ka nawa a lokacin da ka daina zuwa biyu primary fara makaranta ba ko? Wata uwa Ya sunan zuwa makaranta? Ya aji da tare suke makaranta da wannan. Ya ki? Lokacin ajin su nawa? Ita lokacin ajin ta ɗaya. Akwai yayarta. Nana tare suke zuwa. Tana ina yayarta ta? Ta fita? Tana a ita wannan wata mata ce ta ɗauke ta ana Obaja Eh? Me ku da matar? Kawai dai ɗan umman ne. Ko babu ku shi a nan unguwar suka haɗu? A'a, don a sheka. Ke kun zauna a sheka kenan? Oh. Ina kuke kwana? In Kasa kuke kwana ba ku da katifa? Ki wannan bayani. Eh babu. Ina kayan gadon maman na naku kafin ta mutu dama ba ta da komai a ɗakin ta koko. A'a akwai kayan gado. Wannan cinin nan ma wacce wacce ta ɗauki wannan. Nana ita ce ta zo ta kwashe su ta ce da ajiyewa za ta kuma daga baya ta ce siyarwa akai. Me ya ta sayar akai da shi? Cewa akai wai ajiye kuɗin za a yi za a haɗa. shi kuma musa sai ya zo ya karɓi takardar gidan nan za a haɗa a fito da shi a fito da wa baban tun bayan baba ta ku ta mutu kwashe ko kuma ta da rai ta zo ta kwashe kai bacin ta mutu to shi kuma kan baban naku me yayi shi ma bacin ta mutu ne zai karɓi takardar gidan nan a gurin wa ya karɓa a guri na ya ce ki bashi eh. na ban ke takardun gidan suna gurin ki to me ce zai yi da su cewa yawai jingina za a kai sai a ba da dubu ɗari da hamsin dama kuɗin dubu ɗari biyu da hamsin ne wai sai a haɗa a dawo da shi kuɗin bashi ya cire dubu ɗari biyu da hamsin eh tara ce beli kamar ta ce eh mhm. beli ne ko na me eh beli ne Ki san kotun da take da yake a'a yanzu suna can wurin jingina kuma kanin baban ku ne ya kai eh shi ne ya kai tunda ya zo ya karɓi takardun bai sake zuwa ba kin ya karɓi takardun gida kuma kuma ku je kun tambaye shi ina takardun gidan suke ba wanda kuma dai zo ce da ku fitar daga gida ko to akwai rashin lafiya yanzu idan yaran nan ba su da lafiya ya kuke yi makwata ya suna taimaka mana da wannan baba salifa to ban da alam misali makwata da suke taimaka muku idan alam misali ku tashi ba ku da abinci a kuke tun da ba ku ta mutu kun taba kwana ba abinci ko ku taba ba a muna kwana ku kwana ba ku ci abinci ba mm. yanzu ta wani yare da nake ganin ta kamar ba ta da koshin lafiya ita wannan jaririyar ba wani abu da yake damunta ita ba dai tana cututtuka amma dai dama jikin nata ne a haka haka jikin ta yake ba ta da girma mm. to amma eh, kin yi zancen rashin lafiya makoda suna taimaka muku idan kuka kwana ba ku ci ku tashi ya kuke yi ina zuwa faɗa wannan baba sarifin sai ta ba wa yara ke kuma fa muna kwana da yunwa kuma gaskiya ba zai yargo ba sun ga kwana da yunwa yanzu wani jariri tana kwana ba ta ci abinci ba mm. daga rasuwan ku zuwa zuwa a da da na miki hankali sai mm, ta kuka kuka da mm. kike suna kukan rarrashin su ke ba kya kuka ina yi sai kira kuka suna kuka hmm. hmm. idan muka tashi ba babu abinci ba yi ci zan sai su ta kuka in ma sai yin zauna ni ta yi ta yi kina kuka suna kuka so eh. baban ku kun je kun same shi yaya tun da kin ce last six months ai kun wata shida da ya gabata yaya mu'amalar ku take da shi in kun je kun same shi a can mun dai yana cewa dai mu rinka kula kuma dai yace za a yi ko ba mu da abinci kar mu sake mu shiga wani halin shi kenan abin da yake ce muku in kun je kuna zuwa duka da yaran na ba a bari yara ta shiga ko a'a muna zuwa da su duk arabar ku wani shi kuna magana da shi waya kuna magana kuna waya da shi yanzu haka